Shirin labarin matasa kuke saurari ‘yan uwana matasa barka da zuwa a cikin wannan shirin mai zuwa muku a kowane ƙarshen mako daga nan ɗakin maganar studio Kalangu. Masu gabatar muku da shirin ni Fanta Shamsu tare da ƙawata Rikiya Arimi. barka kiki ya ne ya azumi barka gora azumi to gashi nan dai yana tabon kwana da me kika zo mana yau to kiki a yau za mu fara ne da yin tsokaci akan kawar da dokar hana shige da fitan dare da hukumar Nijar ta yi a ranar talatar da ta gabata sai cikin takaitaccen rahoton mu inda za mu ga yadda matasan jihar Maradi ke gudanar da tashen azumi da karshe kuma sai filin mu na wasannin motsa jiki Gora kamar yadda kika faɗi hukumar ƙasar Nijar ta kawar da dokar hana shige da fitan dare sun kuma buɗe masallatai a duk faɗin ƙasar nan. Gora wannan ya kasance wani babban albishir a wajen matasan nan babban birnin Yamai. Sun kuma ƙara da cewa wannan wata gara ɓasa ce a gare su domin su ƙara tsinduma a cikin su a wannan goman ƙarshe. Gaskiya ga dai ra'ayinsu. <laughs> To Muna cikin farin ciki matuƙa. Ina kira ga al'umma su girmama matakan da aka gindan ba wai don an ɗage dokar ba Shama'a za su ce korona ta ƙare a'a akwai korona ɗin tana nan a kiyaye dai killacewa musamman ma wannan kwanaki goma na ƙarshen watan azumi da suke da matuƙar tattare da falala tare da kuma daren lailatul qadari yau abun farin ciki ne da aka saki mutane su samu walwala saboda yana da daɗi ga rayuwar jama'a ga rayuwar al'umma bayan wannan gaskiya ne na ji daɗin da za a yi sallar idi mutane kuma sai su kiyaye a bi maganganun hukumomi inda suka ce a sa tazara tunda eh corona akwai tafa. Gora ranar 13 ga watan Mayu da ta gabata wata rana ce daban gare mu ko kaka dai? Sosai ma gora aikin sai ita ce ranar da aka keɓe matan Nijar gabaki daya ranar sallah a gare mu. To muna yi musu barka da sallah a duk inda suke a faɗin kasar nan tamu. Kice dai muna yi muna. <laughs> Haka ne to wai ma me aka shirya domin wannan ranar? To gora domin wannan ranar za mu yi zance zance ne akan wata kungiya mai suna CCNOG e mai gwagwarmaya domin incin yara da matasa musamman ma incin 'yan mata. Ka karin haske a cikin wannan tsokacin da Rashida Bizo ta yi muna. Ayyukan muna shafan jan hankali da yin alawar da idan an ka taka haƙƙin yara musamman ma 'yan mata. Kwanakin ma wata ta yi kiran mu da ta samu matsala da tsohon mijinta. Yaron ta na wajenta. Kawai mijin ya zo yake ta kawo shi ya kai shi gidansu. Kwasan ta gani a ta har kotu ya kai yaro. Da farin sun ka yi kira domin ta samu samu labarin yaro amma daga baya ko kira ta yi dai shuru da ta tuntuɓe mu akan wannan matsala sai mun je da ita hakum sariya central don a taimaka mata ta samu ta karɓo yanzu kuma gura bari mu koma bangaren ba da ilimi inda hukuma ta sanar da cewa za a koma karatu ranar farko ga watan juni in allah yarda haka ne gora amma kafin nan wasu mushanni sun haɗu sun sare kansu domin karantarwa ta hanyar kafofin sada zumunta kamar whatsapp amma shi irin wannan karatun nasu yana buƙatar kulawa sosai. Ga dai rahoton da muka shirya muku akai. Daga cikin matakan da gwamnatin Nijar ta ɗauka domin takaita yaduwar COVID-19 akwai rufe dukkan makarantu domin rage raɗaɗin da abin zai haddasa ga ci gaban karatu. Wasu malamai sun haɗa kai domin ba da darussa ta yanar gizo ta hanyar WhatsApp. Alkasun Mamman na ɗaya daga cikin kiran da suka ƙirƙiro darussan ya yi tsokaci kan yadda darussan ke gudana. Bayar da darussan an su masu ne ranar 14 ga watan April kuma kyauta ne ake bayar da su. Ɗaya daga lambobi biyar da muka tanada bisa shafin da muka ma suna makarantar ƙasar niger ne ɗalibin zai tuntuɓa. Ɗalibin zai bayyana kan sani kawai. An muka tabbatar da ɗalibin da ke aji Turwaziyam ko Terminal sai mu amince masa kasancewa cikin rukunin. A yanzu haka muna da fiye da ɗalibi 750. Madan Ali Hadizatu a cewarta sa ido ne ya kamata a mai da hankali a kai. Wannan koyarwa ta hanyar yanar gizo. Mukan iyayen yara sai dai mu jinjina musu. Yara ɗauki salular su wani bi don mu gani in suna barkata wani abu a shafin karatu. Amma duk da amfanin su waɗannan darussa ba su la'akari da yanayin ƙasa domin ba dukkan ɗalibai bane suke da halin halarta. gorawa kin san wata al'adar kasar Nijar matasa su rinka zagayawa cikin gari cikin nishadi da kuma 'yan wake-wake idan watan azumi ya kama kwanaki goma sha biyar? Ke dai ki ce al'adar tashe gora. Don masu matasan garin maraɗi a wannan karantun azumi na da kwanaki goma suka fara gabatar da nasu. Ga dai ƙarin haske a cikin wannan rahoton na Muhammad Mamman. Ada tulere, da dare ya yi sai ka ga ƙananan gungun matasa na shirye-shiryen zuwa tashi matasa da masu yan dama na zagayen unguwanni daban-daban tsawon awowi biyu suna wake-wake cikin shiga iri-iri wasu sun yi adon kura wasu na zaki ko wani zomo ko kuma su yi shiga irin ta tsaki ga kuma kiɗe-kiɗe da ganguna na gunguni da makamantansu wannan gungun na matasa da muka haɗu da shi na cikin shirin shiga gari. ana ba mu sukari ana ba mu hatsi ana ba mu kuɗi tara muke sai an gama tashi mu raba muna samun waje wajen ɗari har ma ɗari gaskiya masu kilga gidaje da yawa muna shiga. tashi ba yara kaɗai ke yin shi ba lawal na atamu na zuwa tashi yau shekaru goma sha biyar kenan shi da abokan shi sun tsare wannan al'adar. tashi saboda wata ne na albarka shi yasa muke tashi kuma su an ga yara da muke tashe da su san muke yi mu koya musu tirena yanzu dai kullum dai in mu hita tashe mun ka samu abin da kenan sai mu raba kullum in mu hita muna iya samu jakka biyar da wani bi ma dai bakwai muke samu in an ba mutum ne ya rena shine ake samu wannan akasi eh lalle ana dan samu amma ba kwarai ba kuma da wanda ke waka da wanda ke kiɗi ai kaga ba su zuwa daya al'adance kowane magidanci na ba 'yan tashe ba ma sai ya san su ba indo ergunuku gunuku mai shekaru 60 na ganin cewar tashe ya suma barin huskar shi ta da saboda lokaci ya sauya daga sukari dan kadago dala hudu shine muke ba ɗaya yanzu na da cikin nutsuwa ake yi kuma da gidan da kaje ba a kura ka kun ba a hana maka in kashi tunda sai kai santulu amma yanzu inda kaje ma da kaje ma ni gida ana ku ku tai ku tai ba a bada ku tai ba mata su ma diyan mu ga suna ba tashin ba duk dan da kaje gada sai an baka tashi yanzu ko diya sai an ji ana haɗin diyan wane kai diyan wane ne yau uwaye da dama ne ke hana diyan nasu zuwa tashi saboda rashin kwanciyar hankali ni ba tashi sai tun nake yalan laila baya yanzu kuma sai filin mu na wasannin motsa shiki A yau cikin filin namu na wasannin motsa jiki za mu yi bayani ne akan Aminatu Saini, 'yar wasan tseren kasar Nijar mai shekaru 24 wace ta shahara a wajen tseren mita 200 da kuma mita 400. Sannan ita Aminatu Saini ta halarci gasar mita 100 da na mita 200 ta iso ta hudu a gasar duniya ta tseren mata a shekara ta 2019. Amma ba ta samu ta halarci gasar mita 400 ba saboda dokar kwayoyin jiki wadda ba ta da cika ba. Aminatu Saini ta lashe gasar Castor ta mita 400 a kasar Faransa, haka kuma a kasar belgique da kuma a kasar Italy da kuma a kasar Qatar a yayin gasar duniya ta tseren kafa ta mita 200 a garin Doha a watan Oktoba na shekarar 2019. A nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasa za ku isa sauraron mu akan lambar uku biyu biyar kyauta a kan layin Airtel.